وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل ويلزم الطلاق بالتسليم وبالكناية وبالكنايات على الصحيح ويلزم الطلاق تكي أنا لزمت الواقع mutum ya fito ya ce anti dalibun au anti mudallaka kaga ya fito baro baro wabil kinaya kuma ya dan sakaya ala sahih eh ga zance wanda yake sahihi ya ɗan nuna sahihi amma kuma bai fito fili ba wa yanfuzu alwaqi min sakrani muktalidun kal ibki wal aymani wa yanfuzu alwaqi wato sakin da ya auku daga mai maye ya zartu sakin da ya auku daga mai maye ya zartu mutum ya sha giya ya bugu sai yin saki sakin yayi mukhtalifin wato mai maye wanda ya riga ya can kwakwalwar shi ya can kuɗi ya rikici kamar yancin shi ma ya sha giya ya ce ya yanta baiwarsa wannan saki ya tabbata haka nan da rantsuwa a gani duk rantsuwar da ya cikin wannan kafara ya hau kan shi duk wanda kafara ke hawa kai ne an gane wannan ku to wannan shi ne magana na shi ne tufa idan mutum ya sha giya giyan nan ya zama to ya shafa da tunaninsa saki ya auku amma abin da ya fi tabbata wajen zuma su malikiya shine sakin bai auku ba idan ya riga ya fita hayyacinsa amma in yana cikin hayyacinsa to saki ya yi mutumin da ya sha giya yana cikin hayyaci ya saki mace saki ya yi in baya cikin hayyaci kamar mahaukaci ne Allahu a'lam wa min maridin wa mata min al marad mata fal zawjatul insu muftarad kuma haka nan saki ya tabbata daga mara lafiya wa mata mata min al duk sanda ya rasu daga wannan rashin lafiya balin zaujatul irs mace tana da gado muftarar wannan dole ne a gani, mara lafiya ya saki mace lokacin yana cikin ciwo mai tsanani to ya sake ta ne don kake gado ila matan ba su da ba sa jituwa tunda ba sa jituwa da matan to sai yana so ya mata tsiya gab da zai rasu sai ya sake ta don kake gado to irin wannan a shari'a za ta ba ta gado A gane in ta rasu sakin ya tabbata amma ba gado sai ta yi ko da ta rasu ne ko da suke uku mata sai ta yi gado ko suke uku mata cire rashin sai ta yi gado kai ko da ta ji ta yi aure wato ba ya zuke ta har ta gama idda bai rasu ba an ya daɗe kafin ya rasu ta ta yi wani auren amma ta haihu a wannan wajen sai daga baya ya rasu in dai a wannan ciwon da ya rasu sai ta yi gado an gane ku eh. saki yana lizimta da fitowa ɓaro-ɓaro. haka yi dan sakaya al ya eh kamar ke kina zaman kanki ne yanzu ba kina zaman kanki ne bai yanzu ba aure kike ba anti bariya ko anti khaliya ya nuna ita tana zaman kanta ne yanzu ke ba zaman kanki ke ke wakiltacciya ce daga aure ke wakiltacciya ce to irin wannan idan ya faɗi wannan kaga saka yawa ya yi saki ya tabbata wayan fuzur wato min ne. wato sakin da yake aukuwa daga mai maye ya zartu mai maye wanda yake muktalihin wanda kwakwalwar ce ya cakuɗe kamar yanci yanci shi ma ya tabbata haka nan rantsuwan da ya yi in yana buƙatar fara-ka fara ya hau kai shi ko da yana maye din ومن maridin. saki ya tabbata daga mara lafiya mai tsanani da ya saki matar shi wa mata mata min almar duk sanda ya rasu daga rashin lafiyan matar tana da gado muftarar wannan abun wajabtawa ne dole ne ya da gado eh. Ina kan da wasu bayi za a yi malikin ai lauyoyi suna zuwa da wasu littattafan za ga lokacin lauyoyi sun zo da askari lauyoyi sun zo da hoton da lauyoyi sun zo da risala suna zuwa da shi akwai nassin da ya sa ba sai kawo na'am Thank ai shari'a ya riga ya ba ta gado kamar dan kare ce ya kusa ka mutu ya ci gado wannan yana hana shi gado ba yana hana shi gado dan yana iya cewa baban shi mai gadi ne wallahi mai gadi na ya yi mutuwa wannan ba zai hana shi gado ba iya abu da kake iya shi ne ka kore shi a gidan in tara kuma ya dawo tunda har ka haife shi ai magana ya kare shi kuma tunda har ya aure ka magana ya kare eh magana gado abin duniya ne in da rashin lafiya ya yi tsanani ai ba zai iya kyauta da abin da ya fi sulusi ba rashin lafiya ya yi tsanani magada suka ga zai kyauta da yake sulusi za su iya taka mai burki a nan ma ya kamata mutum ya yi sun kawo dukiyan ka da kamar laka, amma ba ka da iko ka yi kyauta da yake sulusi ba za ka iya zuwa ka yi kyautar dukiyar ka duka ba an gani na'am za su yi za su ce wannan kyauta ya yi yawa a dakatar da kyautar haka sai da yi kuwa kan abin da yake kuri akwai mukabilar su yin kenan akwai mukabilar akwai mai cewa akwai ma hafi ganin in kira ya aka yi sai an fito fili in dai saka yawa ya fito fili ya ce na sake ki bana amma wannan shaz ne fi mazhab yawa da an ce ai in mutum yi. ya fi kinaya ya kake nufi akwai wanda ake tambaye shi da kake nufi akwai kuma kinaya wanda yake sori shi kinaya sori bai bukatar tambaya kamar wannan bai ce ke kina zaman kanki ne amma kinaya gairu sori izhabi wan sorifi tafi gidan juya ni ce mata tafi gida ta ce me kake nufi ina ce abu da nake nufi ta je gida ta huta in ta yi hankali ta dawo to ba take bane yace ni gaskiya na ga gida ita ne ni kawai ta tafi gida na take ta kira ya zo take kaga kinaya ne gairu sare na'am na'am albidaya fil mawaris albidaya fil mawaris alijin mubarak uh, suratul akhul mubarak eh, akwai dan uwa mai albarka misali na biyu mutum ya rasu ya bar ƴaƴa mata guda biyu ya bar kuma ya bar dan da ya bar dan uwa shakiki menene gadon kowanne daga cikin su aljawab asalin matsalan daga uku ne za a kasa uku ilbintani sultani eh, wato ya'ya mata guda biyu da mutum ya bari suna da sulsani za su ci biyu cikin uku na dukiya nawa zai rage kaga ɗaya zai rage sannan na wato ya'ya mata suna da sulusani biyu cikin uku saboda suna da yawa ko babu wanda ya mutu ta'assubanci walil bint ibn wabn buni sannan kuma da biyar da da danda? suna da alfaki abin da ya rage biyar da da danda? an gani shi wannan danda din shi ne ya janyo mu wayannan da ba dan shi ba da abu ba za su yi gado ba an gani shi ya zama mai albarka an sami suna ɗan mai albarka saboda ya janyo musu gado saboda akwai shi yasa su ma suka ci arziki shi danda yana ada da ɗiyar ɗa da ɗan ɗa suna da sauran abin da ya rage saboda ta'asubanci da ɗan ɗa ya yi ne aula rajulin zakar zakar namiji yana da misalin kasan mata biyu yanzu ɗayan da ya rage ne za a kasa shi kashi uku shi ya ɗauki biyu ta ɗauki ɗaya E, eh. al'aku shakai shi kuma ɗan uwa shakiki majubun bibin da an sha makance shi da cika ɗan ɗa ɗan ɗa ya sha dama ɗa yana sha makance ɗan uwa sannan jika yana sha maka ci ɗan uwa lahazu fi misali tsari nulahif za mu lura a cikin misali na biyu annabin al'ibini lalle ɗan ɗa asaba uktahu ya yi ta asubanci ga ‘yan uwansa ƙwararra sai ta yi gado tare da uwanta abin da ya rage وخرج الأخ الشقيق لذا وخرج أخو الشقيق so shi dan uwa shakiki sai ya fita ba shi da gado da sun mai gunan mubarak shi yasa aka kira shi wannan dan dadin da mai albarka saboda shi da ya janyo ma biyar da gado summa tasihul mas'ala sannan sun ma tusahahul mas'ala sannan sai a inganta matsala din fa tasihu min tis'a shi wannan mashmari mashmari fa'ida to ya faso wani shafi fa'ida fa'ida الابن المبارك يعصب بنات بنيه عشان ثم تصحح المسألة باش بني باش بني وانا باش اكون بني ما باش اكون بني باش بني مالهم بني هذا اللي كني مالهم ta gani ka gani nan shi ne abin da ya fi dacewa ma wannan na abu na shi ya fi dacewa saboda kaga da aka kasa shi uku in an kasa uku su suka su ba ɗaya rage ba to ɗayan shi ne dan ta zai yi kasuwanci da tare da iyar ɗa shi za su raba wannan guda ɗaya ba zai raba musu ba ɗaya ba zai raba musu ba shi ne daidai yawa har suna ba zai raba ba wannan kansu nawa ne kansu nawa ne shi dan ɗa yana da kai biyu iya tana da kai ɗaya kaga uku a buga uku nan shi uku zai ba da tara wannan shi ne daidai abin da kake naku ya yi jinkiri babu nan makaranta da baki kan ba lokaci an kama namar a gani sannan za a inganta matsala din daga ukun nan zai koma tara to dalili wannan bayan an raba din kaga ita ita diya ƴaƴan ta abin nan su ƴaƴan mutum su biyu za su ci nawa za su ci su lusani tukuna a cikin uku kaga su ci su lusani a cikin uku ɗaya rage to shi wannan ɗaɗɗar ta zai yi ta asubanci tare da ƴan uwansa sai su raba ɗayan to ɗayan ba zai rabu musu wasu su biyu yanzu abin da zai sai a duba kansu da zakar bisa na zuwa namiji na da kai biyu tana da kai ɗaya an kai uku kenan sai a buga wannan uku cikin uku zai bada tara sannan sai a buga ba kowa uku a gane sai zama to lilbintani a sulusani shi ne shida ‘ya'ya mata guda biyu suna da su za su shida wani kullum salatu. kowace kowanne yana da uku wal baki ibn kowace daga cikin 'ya'ya matan suna da uku sannan wal baki abin da ya rage yanzu a cikin tara shi ne uku libintin ibn wali wal ibn ibn isnai a gani a shi kenan abu ya fito wannan jikan jikan guda uku ne a ciki ibn ibn ibn to wannan wal ibn ibn ne wannan can naka daban ne bintul ibn wa ibn ibn ka duba ƙa'idar karatun ba za ka duba littafin gaba ne tsarin karatun ya tafi da tare da na abu gobe da na ku kuskure ne makare tun abin da aka rubuta ibil ibil ne kuma rabar da aka yi shi da dama tana ya kamata a raba shi to bai bi ba fata lokaci kuma na'am shi kenan an to fa'ida al-ibn al-mubarak kaga ni shi ci gaba da karatun ne da mai albarka yu'azzibu banatul ibn yana ta'assubanci ga 'ya'yan da ba duk ba karatu bane hatta wa in kana anzala bil ul ko da ma yana kasar su ne ko da shan dan dan dan ne ko da ibn ibn ibn ne shi zai kawo misali da na albani daga baya yanzu za ka za kawo shi daga ibn ibn ibn na shi a gari ko da ya kasance shi ka bai albaka ko da dan dan dan ne to sai gashi ya kawo misalu zalika halaka murun an bintaini bin ibn ibn ibn ibn a gani ka karatu shi ne dai Eh, wannan bishar da istigraki man fokon wanda sulusani sulusaini da ɗin wanda ke saman su ya nutsar da sulusaini na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب من له الثمر babu wanda yake da sumuni sumuni ne zaujatu wa zaujati ma'albanina au ma'albanati shi sumuni na mata ne Su mutum na da mata sai ya rasu to tana da sumuni da mace daya da mata da yawa suna da ɗaya cikin takwas ma'albani tare da ƴaƴa mutum ya mutu ya bar ƴaƴan da ya haifa ya mutu ya bar matan shi ko mace ɗaya ko mata da yawa mace ɗaya ko mata hudu za su ci ɗaya cikin takwas su mata saboda ƴaƴan au ma'albanati ko tare da 'ya'ya mata ko tare da cika in babu 'ya'ya maza ko 'ya'ya mata in akwai in akwai ani 'ya'ya 'ya'yan ɗa, ɗan ɗa, shi ma ɗan ɗa yana hana mata cin rubuni kuma cin sumuni fa'ala bi ta sani wala ta jama'a jam'a shartan fahmi kada ka yi tsammani jami'i din sharaɗi ne ka fahimta kada ka yi tsammani jam'i sharaɗi ne an tara su din ba sai an samu ya'ya mata da yawa ko da ɗaya ɗaya ne mutum ya mutu ya bar shi guda ɗaya da matar shi to matar ba za ta ci za ta ci ɗaya cikin takwas ne saboda biya. ba sai ya'yan suna da yawa ba kada ka yi tsammani tarawan ya'yan sai zama suna da yawa ka san da wannan na maqulu wa sumur fardu nau'in waye min anwa'il warasa sumuni rabo ne na nau'i ɗaya daga cikin nau'i na magada kawai a duniya gaba ɗaya nau'i dai ne kan kawai cin zulumi farkin zauja shi ne kaso ne na mace ko mata tare da samun ɗa ko ɗan ɗa shi namiji ne ko mace ga malamai Ba in kana lakum waladu falahun na sumun min mata rafu idan ya kasance yana da ɗa to su matan suna da tumuri na abin da kuka bari kuma yana gamsarwa yana wadatarwa da sha makance ta ko sha makance su daga rubu'i eh an sha makance su daga rubu'i sun koma sumuni me yake isa samuwan ɗaya daga cikin 'ya'ya maza ko ɗaya daga cikin 'ya'ya mata guda ɗaya kawai ya isa ko kuma daga ɗanɗa ko ‘ya'yan ta ko kuma mata su bana su libin kamar da yake ga shi ma miji wa'annan su ma suna iya sha makance miji shi ma miji daga daga nis ya koma rubu wato tara ainihin ya'yan ba sai ya'yan suna da yawa ba ko ɗaɗai ne yayi ta ko ɗaɗai ne shi mawallafi ya tara ya'yan maza da mata da ya'yan ta saboda tsarin wake ne kawai ya yanka don tsarin wake da kuma tunkule tunanin sharkanta wasu yan haɗa su ba sharkanta wadda fa'a wadda fa'a ki ha mashi tira'in jam ya tunkuɗa tunanin sharɗar jam'i cewa dole ne sai an haɗa 'ya'ya maza da yawa ko 'ya'ya mata da yawa a'a guda ɗaya ya wadatar sai tunkuɗe wannan bi yi wala ta zunnul jam'a sharɗan kada ka kama tsammani tara su sharaɗi ne ko ƙaulu ka fahimta cewa dai fafami cikon banki ne wannan ko da babu shi magana ya cika na'am mana to da mutum zai wuce ban mace ɗaya ya in ba mata na ta kaso da cikin takwas kuma an ba yana tare ai zai rabu rabu ya su mali da abin da ya rage akwai baitul mali na'am su su gado ba eh ban shi tana yin istibra'i ga mutuwan sayyidinta bi da haila guda ta'attadu amma tana yin idda da mutuwan mijinta kafin rasuwan sayyidi mijinta ya rasu kafin sayyidinta ya rasu za ta yi idda kamar baiwa ne shine za ta yi idda wata biyu da kwana biyar ita baiwa tana idda na mutuwa wata biyu da kwana biyar rabin rabin na da kalbin na diya za ta yi idda kamar na idda yau in ko bayan rasuwan eh, in bayan rasuwan shi sayi din ne za ta yi idda kamar na biya wata hudu da kwana goma ita wacce aka masa ke raja'i za ta shiru ga mutuwar mijinta yani za ta ciro daga iddan saki zuwa iddan mutuwa idan mutum ya saki mace mutum ya saki mace sai kuma yin saki ɗaya sai ya rasu saki raja'i da ya rasu tana cikin iddan shi ya saki tana cikin idda na saki sai ya rasu sai ta bar iddan saki ta koma idda na mutuwa a gane kamar baiwa kal'amati al-mutallaka ya mutu zaujuha kaman bai wanda aka saki mijinta ya rasu bayan yan tata eh a cikin idda ita za ta ciru daga daga iddan saki ta koma idda na mutuwa ita wacce ta rasu za ta yi takaba za ta yi mugunyan kama muddatar idda wani lokacin idda din wata hudu da kwana goma in bai wace wata biyu da kwana biyar a gane mace wadda mijinta ya rasu za ta yi ta kaba shi ne mugunyan kama tsawon lokacin idda shi iddan wata hudu kwana goma sannan za ta yi rashin kwalliya da rashin amfani da turare da rashin gyara jikinta sosai za ta yi shi shi ma kamar tsawon lokacin idda shi ne ma'ana mene ne ta kaba shi ne hannuwa daga sa turare hannuwa daga kwalliya bilhali da kayan kwalliya bilhali an gane kayan kwalliya irin su zinari da azurfa da su makawuya da sauransu su ba za ta yi amfani da kayan da zai janyo hankalin namiji zuwa gare ta ba da kuma kayan kwalliya sababbin kaya na kwalliya da kwalli kwalli na ƙara wa mace kyau saboda haka idan ta ya rasu ba magana sa kwalli ba magana sa basilin mai kamshi walhinna da lalle kata kusa lalle shi ma lalle kayan kwalliya ne na mace wala tantakil min manzilil wafati Eh, amma maganar da ake cewa za ta tabbata ne cikin hijabi ta kowane hali to ba gaskiya ba ne. in akwai mata in uwanta za ta iya cire hijabi ta sha iska in ba mata in maza na zuwa aziya sai ta sa hijabi an fahimci wani ayi wasu wasu za ga sai ta sa hijabi kullum tana tukunkune da hijabi a jikinta na sai wata za ce maka ta yi wanka gaba ɗaya za ba za ta yi wanka ba sai wata hudu kwana goma to ba gaskiya bane za ta yi wanka amma ba za ta shafa mai mai ƙarshi ba ba za ta sa sababbin kaya ba kayan da suke amfani da shi wajen girki da suke amfani da shi a cikin gida shi za ta sa ta ɗazan ya kama ta fita in ya zama to misali ba ta da mai ciyar da ita dangin miji sun ki ba ta abinci kuma tana buƙatar abinci ta iya sana'a sai da ita sana'a ta samu abinci amma ya zama to ana ɗaukar nauyin ta komai da kuma ba dalilin ta fita to wai sa ta fito ta ruku? ba wanda ke ta fito ta ruku. an gane ba ta buƙatar wani rikiya kawai ta musu godiya ta tafi a tafi abinta an gane wani ku yau idan kuma ya zama to neman ilimi ne wato sai an duba akwai wanda ke farin ayin ilimin da tana buƙatar lalle ta san shi ba ta iya sallah ba ba ta iya alwala ba ba ta iya wankan jaraba ba to wannan za ta iya fita ta ce makaranta amma in wanda yake ba farko ayin bane kamar za ta je irin sanawi in sanawi ta yi ta koyo larabci ta koyo adam ta iya lirabi na nahu da zauna a gida sai ta gama ta kaba an gano wani ku? suna sam an biya kuma da kuma. ita eh, wannan dan kana yi asara don tsaron dukiya sai ta gefe wanta. suna da jarawa kawai dungule ko ina suke ma wala tance ilimin manzilin rufa ta biya ta biya dubu dari da hamsin kenan Allah ya sauke wala tanta ilu min almanzil ba za ta ciro daga gidan mijinta ba in manzilin wafati ba za ta ciro daga gidan mutuwa ba inda mijinta ya rasu ba za ta rabu da wajen ba kafa sai dai tana jin tsoron al'aura tana jin tsoron in ta zauna nan manya-manyan samari za su dinga shigowa gidan sannan wasu na iya zuwa ma su afka mata shi ne ba na tana jin tsoron al'aura mazaje irin yan kwallon nan masu cinyoyi a za su dinga shigowa gidan nan suke wanka nan suke komai su ta kallon ta ba ta da dama ta sarara misali to irin wannan misalin mazajen da ba su da kariya su rika shiga gidan su yi wanka su yi wanki suna mu'amala da gidan kawai kowane lokaci ita ba dama ta wala to kawai sai ta bar gidan ta kuma gidan iyayenta wato lazim mutane sai ta lazimci na biyu shine gidan iyayenta wayya a da ita ta fi cancanta da wajen kwana fiye da magada idan miji ya rasu ita ta fi cancanta da wajen kwana fiye da 'ya'ya da 'yan uwa da kowaye da kuma masu bin bashi masu bin bashi dole sai sun jira in ma masu bin bashi suna su in gidan shi ne masu bin bashi suna so a basu haƙƙin suna so a sai da gidan a basu haƙƙin su ita ta fi cancanta za ta zauna a gidan ta gama idda ta gama ta kaba tukuna na a fara maganar gidan su ma yaran in dai misalin babu wajen kwana sai wannan ɗakin kuma yana da yara to wayannan yaran sai su yi su nemi wajen kwana a ban masa wajen sai ta gama idda an wala ta kuruji illa zuhura yau kacce fita sai da lalura shi ne kamar yadda na faɗa dangin miji sun ki ba abinci tana ganin tana cikin wahala to za ta iya fita ta je ta yi sana'a ko wata mata zamanin annabi tana da gona tana mijinta ya rasu amma tana da gona da ba mai kula mata da shi yanzu Allah ce ta je ta ɗibi abinta yake zai iya yiwa ma ki aikata alheri da shi ki samu lada to matan tana fita ta je ta ɗibo abin da ta noma ta ci ta sama wasu mutane amma haka nan kawai in ya zama to ba ta da uzuri to ta zauna a gida kar ta fita a gida sai dai inda lalura wala ka bi gari kwana a wani gidan wala no wala na baka talaha wa in kana hamilan amma ba ta da ciyarwa ba za a ciyar da ita ba koda mai ciki ce ita mace idan mijinta ya rasu ba za a ciyar da ita daga dukiyar gado ba koda tana da ciki an gano wannan saboda da zarar miji ya rasu to dukiyar nan ya koma na magada miji na rasuwa yanzu dukiya ba za a faru da wannan kudi wannan kuɗi a ciye tsari ga mata bane yana ciyar da ita ba sai kawai a yi sauri a raba gado ta zama hajjar ta ciyar da kanta kuɗin haya ya ƙare in tana da kuɗi sun a cikin miji na nan raye akwai kuɗin da ya bari a cira da kuɗin a biya biya in ba shi da shi ita ta biya in ba ta da shi sarki sarki musulmi ya biya mai unguwa eh wa nafatu tifli min mali wato ciyarwa na jariri in dai jariri ne an haife shi daga dukiyar shi za a ciyar in in yaro in baban yaro ne baban na rasuwa zai duba akawun din shi akwai kuɗi sai a cirewa daga ciyar da shi tunda yanzu dukiyar gado rabawa za a yi kowa ya samu ba zai yi a daga bashi kuɗin gado daga bayan kuma zuwa raba daidai da shi ita ba a rinka ciyar da ita daga kuma a raba daidai a'a na'am in ba shi da dukiya ba aw lam yaqbal sadiya ghairi ko baya karban nonon wani ta ga shi baban ya rasu kuma baya karban nonon nonon wani sai maman shi ya zama dole ta shayar da shi amma in yana karɓar nonon wani ana iya a nemo haya an gane maman tana so ta yi aure tana son ta aure kuma ita tana daga cikin matan da ba sa yin jini ɗaya da ni sai sun gama shayarwa ba na wajen ya za a yi tana iya daina shayar da shi saboda jini ya zo ta yi sauri da ya ta yi aure sai kuma shi ta miƙa shi zuwa ga wata a ringa biyan ta tana shayar da yaron an gane to in ya zama to bai karɓar nonon ya nonon kowa sai na sai ta hakura eh in za ta cutuwa cutuwa da ne to bai karɓar nonon kowa yanzu da da yake akwai constant akwai madara akwai madara da ake bayarwa shikenan sai sai amfani da wannan madaran a gari sai yanzu akwai akwai hanya sai a riga bashi madara amma ana cewa yaron ba zai yi lafiya ba kwakwalwar shi ba zai kaifi ba kamar a shayar da shi da nonon mahaifiyarsa yanzu yadda muke muke fama da tsadan kaya yadda muke fama da tsadan kaya a Najeriya misali kasashen larabawa akwai akwai irin su ah, Lebanon wannan wannan nonon nonon jarirai din nan an ce ya gagari mutanen garin a dan shi kullun karuwa yake yanzu ba sa iya siyan nonon jarirai sun yi kira zuwa gwamnati ta taimake su don kaya kullum tsada yake a Lebanon irin ba Najeriya ba ne kawai tsadan kaya tsadan kaya ya gama duniya ne na'am na'am a wani mata saya ita masu a wani ba dalili a tsaye shi kada za a rika wa kun kaya kawai sabon da zama magani ne yana da kyau amma ba a sharaɗi ba sabon da da ba a ƙarshe kawai ita shi za ta zama tsaka da ke ita ba ce wari ba ita ba ce gashi ba eh, za ta yi wanka tuwayi za ta yi wanka ba magana shafa turare ne ko man kamshi na'am wa alaikum salam na'am eh eh

su ba su da gado ba su da ƴaƴan da ne ke da gado inda inda akwai yaya maza a ciki inda yaya mata ne zan iya zama a zubai amma tun da akwai akwai ɗan namiji a ciki su ba su gado ba kuma in ta gane cewa a zalimai za ta kai su kotu alƙali ya karo mata kirin wasu yan kuma ba sa sanin kana raye ba sa sanin ko kai mutum ne sai bayan ka rasu sai zo su gaba gaba su nuna suke kishinka in ta bai bayyana a zalimai sun zo su ci kuɗin ne sai da kai ƙara kotu alƙali ya ka'ili a samu wasu mutane mintattu mana ganin ita ma za su dinga cin kuɗin ne suna kulawa da yadda ake kashe kuɗin ba shi kenan ba Ɗan uwan wasu ɗan uwan sun wasu matsalar su kuɗin kawai suke so babu ruwan su da kai musamman wannan zamanin wannan wani irin zamani ne wanda wani lokaci abokin ka ma ya fi ɗan uwanka ba abokin da kuke abota da shi ya fi dan uwanka amfani Ɗan uwanka sunan kawai jini ne an gano wannan yanzu a irin wannan lokaci kaga tun da sun zo da gudu suna son su zalunce su zalunce da ne da rinka cin kuɗin suna dan baya yaran karen suna cin kuɗin to irin wannan abu ta mata da wani ban labari wallahi ta rike shi ta rike shi shekara mai tsari shi ta ba ta haihuwa tana auren mahaifin shi ta rike shi ta rike shi aka daɗe haka tare kowa ya santa da shi an ɗauka ɗan ne ma sun daɗe tare da shi komai ɗin ko ba taɓa su taka wajen ta ba shi bai ma taɓa sanin tana da yan uwa ba yanzu ya ya kai wajen yajin bari shekara hamsin to yanzu bayan wannan tsawon lokacin da ta shi bai taɓa ganin wasu yan wanda sun kawo ziyara ba tana da sosai ga wasu mutane wasu yan wanda sun fara wani tarihi to su sun zo da wata cigaro shi yake tambaya na yanzu ya abin to a ƙa'ida ne in an bincika cewa lallai daga yan uwan nata ne ko ba su da ƴaƴa suna da gado ko ba yadda ka iya shari'a ba maka gado ta ba su gado da kai baka da gado eh. a wajen ta a wajen ciyarwa yanzu ba su da abin ciyarwa kuma su ne ba su da wajen sana amfani haka suke yi haka suke so Eh, ashe da sai ai an gane ne eh, ya wani abu da ne wani lokaci musamman wannan zamanin in mutum ya san wahala zai yi da dan za ga kawai zai kauce amma ya ga kai da karas kana da dukiya nan zai zo da kuɗi don wanka ne kanin da mai ai da ban mamaki je kotu a san nawa ne da ke wajen da ya bari nawa ne dukiyar gadon to al'ali zai sa in lokaci za a rinka kudu da kudin da in shekara ya a zo a yi bayan nawa kashe mai yaran eh, dukiyar juyawa ke kuma juyawa ba in cin kudin suke a sani yanzu an yi zana cewa ba amintattu ba za a samu kwamiti na amintattu su kula da dukiyar وليه ده